Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata sha biyar ga watan Oktoba yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji kashi na biyu na hira kan wasu manufofin gwamnatin Najeriya da wasu batutuwa masu alaka wadda aka yi da Honorable Hafiz Kawu. sai a mana aikin gafara za a ji maimaicin shirin a dawo lafiya ne yau da kuma shirin sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma dai ra'ayoyin masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. sakataren tsaron amurka mark esper ya ce shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar 'yan ta'adda ta isis da halin kakanakayi da jama'a suka shiga da kuma yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Wannan ita ce barazanar wannan ita ce zazzafar suka da kuma Allah wadai da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kan matakin soji da Turkiyya ta ɗauka kan mayakan kurdawa a arewacin Siriya. Espa ya kira harin da Turkiyya ta kai wa kurdawan mara ma'ana da babu hange a ciki. Ya kuma ce matakin ya maido da hannun agogo baya kan abin da ya kira nasara da gwagwarmaya da dakarun kasashen duniya suka samu wajen kakkaɓe kungiyar isis a siriya lamarin da ya ce zai baiwa muggan mayakan isis damar tserewa daga sansanin da kurdawan ke tsare da su sakataren tsaron amurka har ila yau ya ce Dangantaka amurka da turkiya ta raunana sanadiyar wannan hari. yana mai cewa zai je birnin brussels a mako mai zuwa don nuna matsin lamba ga sauran membobin kungiyar tsaro ta neto da nufin su sanyawa turkiya takunkumi a makon da ya gabata ne sojojin turkiya suka shiga arewacin siriya bayan da shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin janye sojojin kasar kusan dubu daya daga yankin. inda za a sake tura su wasu yankuna a gabas ta tsakiya don su sa ido kan lamarin kamar yadda trump ya faɗa. tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da yankin turai wato fiona hills ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban inda mai yiwuwa ta yi ƙarin haske ne kan sallamar da trump ya yi wa tsohuwar jaka da amurka a ukraine a watan mayu wato maria yovanovich a makon da ya gabata yovanovich wacce jami'ar diplomasiya ce a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa wa 'yan majalisa cewa trump ya kore ta ne sakamakon wasu zarge-zarge marasa tushe da ƙarairayi da aka yada a kanta. bayan da lauyan trump wato tsohon magajin garin new york rudy giuliani ya nuna bai gamsu da aikinta da take yi a birnin ba shi dai giuliani ya nemi ukraine da ta binciki ɗaya daga cikin manyan masu hamayyar siyasa da trump wato tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden da rawar da yake takawa a shekarun baya lokacin da aka kori mai gabatar da kara a ƙasar ta ukraine ya kuma nemi a binciki zamanin da hunter biden mai shekaru 49 ya samu alheri lokacin yana memba a kwamitin amintattu na wani kamfanin kasar ta ukraine na samar da makamashi mai suna brisma shi dai biden da ɗansa sun musanta aikata ba daidai ba kuma watanni da dama da suka gabata shi hunter ya bar kamfanin na brisma Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga a yankin Catalonia sun hau kan tituna tare da rufe filin jirgin saman Barcelona a jiya Litinin. Bayan da kotun kolin Spain ta yankewa shugabannin 'yan aware hukuncin zaman gidan yari mai tsawo saboda yunkurinsu na ayyana 'yancin kai daga spain a shekarar 2017 dubban mutane ne suka taru a tsakiyar barcelona a jiya litinin da yamma da nuna rashin amurcewarsu da wannan hukunci a safiyar jiya litinin din ne masu zanga-zangar suka toshe kofar shiga filin jirgin saman elfrat na yankin inda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka rika kaikaitar masu boran da kulake. jami'an kiwon lafiya sun ce masu zanga-zangar 37 sun samu raunuka a rikicin da aka yi a tashar jirgin sama zahra amin fage aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji a shirmu na asuba a daidai lokacin da ake tafka muhawarori kan wasu manufofin gwamnatin najeriya ciki da batun rufukan iyakokin najeriya mun samu bakuncin mukaddashin ciyaman ɗin kwamitin banki da kuɗi na majalisar wakilan najeriya wannan rabul hafiz kawu mai wakiltar tarauni a kano wanda muka tunkare shi da waɗannan batutuwan a kashi na biyu na wannan hirar mun tambayi rabu kawo kan ko bai ganin an yi ragon azanci wajen rufe kan iyakokin najeriya ba tare da an ankar da 'yan kasuwa sosai ba sai ya ce gaskiya ba a yi ragon azanci ba wannan abu ne da mai kyau in muka haƙuri duk zai amfane mu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi wa'annan iyakoki da aka rufe ta nan jami'an tsaro suke ba da labarai na musamman cewa tana ake shigo da makamai mm. ta nan mutanen ma da suke shigowa ba ta gari ta nan suke shigowa sannan na biyu abin da nake so na fahimtar da 'yan najeriya shine wannan iyakokin namu ta nan harajin me yake zirarewa yana tafiya kasashe na kusa da mu kamar su nijar su kwatanau da sauransu mm. in aka duba yanzu alhamdulillah a najeriya muna noma shinkafa kuma wannan shinkafa tamu shinkafa ce mai daɗi kuma shinkafa ce da 'yan ƙasa suka samu aikin yi suke amfana suke noma ta a da kafin zuwan wannan gwamnati an san irin maƙudan kuɗi sama da dala miliyan biyar kullum ake ɗauka ana cewa ana siyo abinci ana shigo da shinkafa muna ɗaukan tattalin arziki muna kai su wa'insu ƙasashe kamar su thailand ɗin nan kamar ita kansu kwatano saboda ta nan ake kawo shinkafar a nan ake saukewa mu kuma a shigo mana da ita saboda haka ni ina ganin wannan abu da aka yi an yi ne domin a farfaɗo da tattalin arziki in ba a manta ba kwanan nan aka fitar da wani bayani cewa a da kullun kafin rufe wannan iyakoki mai kadai da muke sha a cikin gida a najeriya muna shan ya kai kuma da lita miliyan hamsin da biyar amma daga rufe wannan iyaka an ce man nan ya kare ya dawo kusan lita miliyan talatin kaga da kenan kusan lita miliyan goma sha tara zirarewa ake ana fitar da su kasashe na ƙetare ana sai da su kuma daga wannan shugaban kwastam hana fasa ƙauri ya fito ya ce yanzu kuɗin da wannan hukuma ta hana fasa ƙauri take samu ya daga ya kai kusan biliyan biyar ko fiye da haka ma a kullum sannan aka duba ko a da wannan shugaban kwasan kana nufin Hamid Ali ke Hamid Ali in ka duba kuma ko a da motoci da da, ake siyarwa zaka ga da kwata na ake sauke motocin in an siye su daga nan Amurka Najeriya ba ta amfana wannan harajin da Najeriya ya kamata ta ta, ta samu wato custom duty duk waɗannan kasashen ake kaiwa so in muka yi hakuri yanzu za a ga cewa abincin da muke noma shi za mu dinga ci kuma zaka ga 'yan kasuwanmu 'yan uwanmu za mu taimakawa saboda su za su samu aikin yi sannan kuma kuɗi zai ta kewayawa a cikin gida saboda za a yi saye da siyarwa mm. za a noma kuma in an noma za a kai kasuwa za a siyar mm. saboda haka ina gaya wa 'yan najeriya cewa su yi haƙuri wannan rufe iyakoki da aka yi gwamnati ta yi ne a bisa zuciya mai kyau bisa kuma tanadi mai kyau na cewa kuɗin shiga maimakon mai ta ciwo bashi wanda muna da hanyoyin da za mu samu kuɗi wa'annan kuma su ne hanyoyin wanda talaka zai amfana to kana ra'ayin a ɗau wani mataki na taimaka ma waɗanda kafin a rufe boda sun yi odan wasu kayayyaki ba tare da sun san za a rufe bodan ba saboda kar su durƙushe ai agaji ɗaya ne shine mm. kamar yadda nake bayani shine in sun kawo kayayyakin mm. aka ga kayayyaki ne da gwamnati bata hana shigo da su ba mm. kuma aka auna su aka sa musu haraji da ya mm. dace su biya an suka biya me zai hana ba za shigo da kayan su ba ai ba cewa akai kwata-kwata an hana shigowa da kaya ba mm. abinda wannan hukuma take nufi shine duk kayan tunda gwamnati ta fitar da kayayyaki da aka hana shigo da su ko fita da su mm. in mutum ya shigo da kaya ba sa cikin wannan kayayyaki da aka hana shigo da su ya kawo su jami'an tsaro da waɗannan ma'aikata suka auna suka tabbatar da kayan kuma ya biya ka'idar da aka yi masa ya biya zai shigo da kayansa to honorable akwai kuma masu korafin cewa ba a saba da a cin shinkafar gargajiya ba kawai rana tsaka aka ce musu su daina cin shinkafar kasar waje wacce ta wannan ta gida daɗi shin baka ganin kamar an takura ma wasu 'yan ƙasa ai babu takura ai shinkafar tamu ta ko ta ta ko ina daɗi da kafin a fara shigo da ta kasar wajen iyayenmu da kakanninmu tun da ba ta gidan suke ci ba ai daga baya ne saboda wa'ansu sun samu wani fanni na kasuwanci suka fara shigo da kasuwa kuma wani lokacin ma ai zamba cikin aminci ake da sai mu wannan shinkafar tamu ita ake ɗauka a fita da ita a je a mata ribagi a saka ta a cikin wannan buhu a ƙara dawo da ita kuma mutane su je suna siya suna jin daɗi suna ganin kamar ta waje ce bayan ta gida ce sannan akwai wayanda suke zuwa in ka je kasuwar dawanau a Kano ka je kai kallo ka ga yadda 'yan India 'yan China suke zuwa wannan kasuwar suna hada-hada zuwa suke su sayo wannan buntin shinkafar tamu su tafi da shi su je su gyara shi su saka shi a buhunhuna su sake shigo mana da shi mu kuma mu siya kuma abin da nake son na ga al'ummar Najeriya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wallahi gata yake mana sai ran da baya nan 'yan Najeriya za su gane gatan da yake mana ya za a yi kana da arziki a gida sai ka naka ka tafi kana kallon na waje yau kafin mu zo kan Buhari ka taɓo wani batu mai muhimmanci game da yadda idan aka yi wani abu a Najeriya sai a makala masa sunan made in China wato an yi ne a China ko an yi a Thailand ko an yi a wata ƙasa dai da yake shi baki ya fi ganin idan aka alakanta abu da bari abin ya fi samun daraja kana ganin akwai buƙatar a kafa wata doka ta hukunta duk wani wanda yi abu a Najeriya sannan ya makala mu abin sunan wata ƙasa daban? Aya kowannan dokokin. Kana ganin akwai buƙatar a ɗau mataki mai tsauri kan wannan batu saboda 'yan Najeriya su san cewa akasarin abubuwan da suke ganin kamar daga China aka yi. a najeriya aka yi kuma akwai masu wannan hazakar akwai masu wannan fasahar saboda sauran mutane masu samu karfin gwiwar fitowa su yi abu su ce daga najeriya aka yi eh, yana da kyau a duba doka kuma a kawo doka da za ta hukunta duk wanda ya irin wannan zamba tunda zamba ce hmm. ka yi abu a cikin gida ka zo ka ce na waje ne duk da dai wani lokacin tunani ne irin namun 'yan najeriya hmm. ah, kamar abin da bature yake cewa saiki Mm. wato tunani mm. gani suke kamar abin da aka yi shi a waje ya fi kwari a kan na gida ko ya fi kyau wanda mm. kuma ba haka ba ne yanzu kaga eh, Legas eh, eh. da Kebbi sun hada sun yi shinkafa da ake ce mata lake rice ebonyi a fannin inyamurai suke suna yin shinkafar su banda yanzu kananan masana'antu da zaka je gani akwai wani tsari ma da babban bankin kasa wanda ake cewa an kobarwa suke inda zaka je ka duba ka ga mutum nawa babban banki ya bawa tallafi suka shiga harkar shinkafa sai kai mamaki yanzu ka shiga a birnin Kano kadai in ka daga kwanar dawaki har ka je cikin kano za ka yi ta ganin fanni-fanni na yin harkar shinkafa wanda suna nan sun miki kuma abin sha'awa abin da zai burge ka shine ko a shekarar da ka bata wallahi kashi tamanin cikin 100 na waɗanda suka je aikin haji daga kebbi sakkwata zamfara duk manoma ne hira kenan da honorable kawu hafiz daga tarauni wanda ke wakiltar yankin a majalisar wakilan najeriya kafin mu ci gaba ga muhammad wardi To a gaida marigayi wardi, to yanzu kan ga baba makeri da maimacin shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, Dr. Baffa Babbaɗan Agundi, akan ayyuka da hukumarsa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. a makon da ya gabata dr baffa babbaɗan agundi ya faro mana bayani ne akan matakan da hukumarsa take ɗauka domin kyautata rayuwar ma'aikatansa domin hana su fadawa tarkon karɓar na goro yana mai cewa yanzu bisa faɗakarwa da muke kai da shi al'umma sun ga canjin kwarai da gaske ba kamar da ba mun yi maganin karɓar rashawa da hanci a gurin yanzu wanda kafin ka ba ba a ce ɗari bisa ɗari ba amma dai kusan muka ce kashi saba'in da biyar ko tamanin gaskiya ba mu yi faɗa abin da yake ba haka ba an samu ci gaba kwarai da gaske ah, a wajen aikin su kuma gaskiya suna kokari a yanzu ni kai na ina yaba musu a kullum domin komai ruwa komai rana kullum za su fito da rigar a su tsaya wajen aiki su yi abin yana ba wa mutane su a kwarai da gaske kuma a cikin wannan mata biyu muka kokari muka samu musu da rigar ruwan nan da sauran kayan aiki da yanzu haka suna kan hanyar kawowa kamar fitilu da na ba da hannu cikin dare da reflector jacket shi ma da biza amma dai cikin ɗan wannan ganganin lokaci saboda ruwa muka yi kafin tun kafin ma a sami izinin siyan waɗannan kaya muka yi lalubo su muka aka kawo kuma muka sanar da girma girma na sanar da ba da izinin a cikin kuma har aka bayar da kuɗin siyan waɗannan kaya yanzu wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin abin da cikin gaggawa ne girma girma muka sanar da shi da amince mana aka yi wannan tsari. to sai dai kuma wani abun da wani sa'ilin ana kokarin kashe rashawa da cin hanci to amma sai kuma idan ka duba rayuwar ma'aikata abin da ake basu ba isan su yake yi ba ko kuma a'a abin da ya kamata a basu bai cika zuwa akan lokaci ba shin akwai matakai da kuke ɗauka na ganin ba ma'aikata ba shiga cikin wannan hali ba don saboda kada su je su fada irin halin nan na cin hanci da rashawa eh, gaskiya mun ɗauki matakai kusan kashi uku na farko dai albashi a jihar kano gaskiya duk ma'aikacin da yake jihar kano zai gaya maka albashi ba matsala ba ne ana biyan sa kuma akan lokaci kuma ba a taɓa fashin biyan albashi ko da na wata ɗaya ba saɓanin wasu jihohi da suke da albashin shekara ma wasu wata bakwai takwas shida biyar ga su nan dai alhamdulillah Allah ya taimake mu da girma gwamna bai taɓa samun kansa da shi da ma'aikatansa a cikin irin wannan tsari da na ɗauki ne. na biyu na fito da tsarin kamo musu babura wanda ba a ba cikin farashi mai sauki da za su dinga biya hmm. a yanda ake yi yawanci labiran nan inda na biyu ana biya a cikin gurare daban-daban kamar malam makaranta a cikin wata goma sha takwas suke biya to tsarin da muke musu za su biya kusan cikin shekara hudu ba wanda za a dinga yankan kuɗi ya wuce dubu biyar wasu kuma na ga suna biya har dubu goma sha biyar dubu sha takwas ya danganta da irin tsarin da ake da wanda ya kawo irin wannan babura ta amma mu yanzu abin da muka yi cewa da waɗanda za su kawo cewa wanda ya yarda zai kawo su biyu ba zai karɓa abin da ya wuce naira dubu biyar ba domin kar a takura mutane kuma su samu abin zuwa gurin aiki Eh, don wata mutum ya iya tashi biyu da kuɗin mm, abin hawa da zai je gidan aikinsa amma idan yana da ɗan mansa ko ya sha mansa zai iya zuwa ya je ya dawo ba tare da damuwa ba na biyu yanzu dukkan aiki da ake sa su wanda ya saba da lokacin ka'idar aikin su mun saka allowance abin da ake allowance na jiya wannan aiki ko aka gayyace su tari tare wanda baya daga cikin lokutan aikin su ana ba da kuɗin mota waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka tsare kuma yanzu ga shi gwamnati ta bayar da kuɗin albashi na naira dubu talatin miliyan ne da za a samu ƙarin duk da aka dai ba wai abin da ya isa ba ne amma in Allah ya yarda ina ganin za a sami damar gyara abubuwan cikin yadda Allah. To ya alakar karota da mm, sauran hukumomi da suke kula da sufuri da hanya kamar road safety da ma'aikatar eh, 'yan sanda mai kula da bangaren sufuri da sauransu ya hulɗan karota yake da waɗannan hukumomin. wato gaskiya ba don jami'an tsaro ba ma aikin nan da ba za mu iya shi ba domin mutane sun canjarci da yawa amma ana da ikon sa ana ba ni wannan matsayi abin da na fara shi ne ziyara ga ma'aikatan hukumar tsaro daban-daban daban-daban na nemi taimakon su da haɗin kansu da muka tabbatar musu da za aiki ta fara da kafada fara da su kuma zuwa yanzu gaskiya duk abin da muka yi kira da kwamishinan 'yan sanda ko darakta na sss ko hatta kwamandant na sojoji wato ya ba mu layazin ofisa wanda a irin aikin da ake za ta ga an haɗu da wasu ah, ma'aikata ce su ma'aikatan sojoji ne a samu wata matsala tare da su kuma yawanci sai suke ga ba sojoji ne na gaskiya ba ƙarya suke mun kakkama irin wannan ah, kuma shugaban hukumar sojoji tankace ne wannan ya ture mana da a mota guda ta sojoji su su kama mutum a a ga karya yake kuma a kai shi gurin 'yan sanda a kai shi kotu saboda haka gaskiya mun samu haɗin kan jami'an tsaro ba abin da za mu ce musu sai dai godiya tare da neman daɗin haɗin kan don aiki a tafi cikin yadda ya kamata. To a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai mako mai zuwa a madadin bakon namu dr baffa babada a gundi shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar kano wato karota da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu wanda ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makirri ne daga nan washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a da babu makeri yanzu kuma ga silabar da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité. wace ta rawaito cewa alamu sun fara nunin an shiga halin kila wakala wajen samun kudaden tsare-tsaren babban zaben da ya kamata a gudanar abadi a jamhuriyar Nijar. sakamakon yadda masu hannu da shuni ke jan kafa wajen sakarwa hukumar zaɓe kudaden da suka yi alkawalin bayarwa jaridar ta ce kace na can da ke tsakanin bangarorin siyasar kasar game da batun shirya waɗannan zaɓuɓɓuka ne ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa so ɗari ɗarin zuba kuɗaɗensu a sha'anin zaɓuɓɓukan na 2020 da 2021 jaridar lanketar na cewa kashe mu raba ta yi katutu a kwangilar da gwamnatocin Nijar da Benin suka baiwa wani kamfanin kasar China don shimfiɗa bututun mai a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. jaridar ta ce shugaban kasar nijar isu muhammadu a yayin bikin soma wannan aiki ya sanar cewa biliyan ko miliyar hudu na dalar amurka ne za a kashe domin shimfiɗa wannan bututu sai dai wasu takardun da suka fada hannun mujallar africa energy intelligence sun yi nunin biliyan biyu da saba'in da daya na dalar amurka ne kawai ake bukata abinda ke nunin an cusa biliyan daya da digo da tara na bagaira ta wata hanya mai cike da hazo. jaridar l'eclosion ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta fara shirin ɗauke barkokin soja daga birnin ya mai fadar gwamnati zuwa wasu wuraren na daban majalisar ministoci a zamanta na makon jiya ne ta ba da wannan sanarwa bayan da ta ce ana fuskantar yawan cunkoso da yawan kai da kawon jama'a a kewayen barkoki a wani lokacin da ake ƙara fuskantar barazanar tsaro sai dai jaridar na cewa hukumomin na da wata manufar ɓoye a ƙarƙashin wannan tsari. Makarƙare da jaridar larude listuwar wacce ke cewa ƙwararru a fannin tiyatar zuciya daga ƙasashen saudiya da mauritania sun gudanar da wani aikin tiyata na musamman wanda asibitin hopital general de reference ta mai ta shirya takanas domin masu fama da matsalar zuciya mako guda aka shafe kwararrun likitocin waɗannan ƙasashe da haɗin kan takwarorinsu na Nijar suna aikin tiyatar zuciya kyauta da nufin taimakawa bayan Allah a ƙarƙashin hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe in ji Laru de Listuwar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. salamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana Dallan Joja Kadara Jihar Neja Najeriya. Ina kira da gwamnatin jihar <coughs> gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi Katsina da Kaduna. A ta hanyar da ya tashi daga birnin Gwari zuwa Hunduwa ta halin gaskiya wannan hanyar nan ta mutu. To ya kamata gwamnati nan su dauki matakai akan wannan hanya yadda jama'a za su samu sukunin bi wannan hanyoyi hanya ta zama wata wani hali ya zama hanyar da aka yada sai an bi ta kaduna zuwa zaria ya kamata a dauki matakai akan wannan hanya kuntuwa assalamu alaikum sashen hausa na murya da kuma magana alhaji musa amurka ke yake najeriya ina kira ga al'ummar najeriya wallahi mu ji tsoron allah yadda muke aika fasadi da mugun goyon magana da wani kalami wanda bai dace musamman mu yan arewa shi mu tsoron Allah mu daina bata wani umma wani illa bukatun mu da wasu son zuciyar mu ba zai kawo mana gaci ba da biya kan mu duk abin da gani kamar mu Allah Allah shi zai maka hisabi da kiyama kai ka zan kai nazari akan rayuwarka ne ka aikata a kowane rayuwa ka kanka adalci ka ya kanka hisabi amma bai yi muna bata wani mai gyara wani a kar mu bata kowa kan mu gyara kowa wanda ya gyara kai ne dama shi ka isa ka bata shi wanda ya bada kai ne kai baka isa lalata shi a wanda ganin ka yi hankali ka bamu Allah ko bai kamata muna aika fasadi da karya ba da fatsarci da iskanci da batsa ta fannin wayoyin mu a hannayen mu lahi mu kiyaye halshen mu kiyaye halshen mu kada ya kai mu wuta mu ji tsoron Allah mai adalci ga kowa mai adalci mu ji tsoron Allah mu daina wasu irin zage-zage da fasikanci da ta'addanci da nuna wasu kalamai wanda bai dace ba idan za ka faɗi magana yan ba alheri bane don Allah kan shiru da bakinka ubangiji Allah sa sabo assalamu alaikum Musa assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza local government jihar Kebbi Najeriya hakikanin gaskiya zaben primary election din da an kai a jihar Kebbi kwana biyu da suka wuce a bunza local government ba zabe akai ba kawai an turo yan sanda an yi amfani da yan siyasa an rubuta abin da aka rubutawa an kai ma gona kuma muna kira ga gonan jihar Kebbi mai girma Alhaji Atiku ba gudu ya yi kokari banzu lokal gamma a sake zaɓe a bi ra'ayin mutane a duk abin da mutane suke so saboda zaman lahiya idan an ce siyasa za a ci gaba da babakere da hana da tusasawa da ta'addanci da fashi don wannan fashi da makami na abin da an kai banza an bar mutane geye an tura yan sanda sun zane su an watsa siyagar an koma geye an rubuta suna waɗanda aka cutan fashi da makami na zalunci na cin amana na saboda haka muna kira ga gonan jakiri a ɗauki matakin gaugawa banza lokal gamman ba banza ba duk inda aka irin waɗannan abubuwa a jihar kebbi a je a gyara sannan muna kira da shugaban kasar Najeriya muna kira ga sanatocin Najeriya da yan majalisa da duk wani wanda adda faɗa a siyasar Najeriya a sa ido ga lokal gamman a daina bar magoroni suna cin karen su ba babbaka saboda ba a adalci idan an ce za a yi haka nan yosu siyasa demokuraɗiyya za ta zauna a Najeriya kan kan rusa demokuraɗiyya na abin da ke faruwa ban lokal gamman ce amana demokuraɗiyya na. To yanzu kuma ga Zahar Amin fage da labaran duniya amma fa a takaice. sakataren tsaron amurka mark esper ya ce shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar 'yan ta'adda ta isis da halin kaka yi da jama'a suka shiga da kuma yiwuwar aikata laifukan yaƙi tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da yankin turai wato fiona hills ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban inda mai yiwuwa ta yi karin haske kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jaka da Amurka a Ukraine a watan Mayu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin manona lokacin kafin mu yi sallama da ku muna masu yin jaje ga wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad wanda yanzu nan muka samu labarin cewa wasu 'yan fashi sun masa mummunar barna a gidansa. Allah ya kare na gaba. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa a musamman ma zahar amin fage wacce ta karanto mana labaran duniya da salaman abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan wannan lokacin da smith ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai kuma an jima.